Wani tsohon coach na Super Eagles a Najeriya Chief Adeboye Onibende ya ceceki hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF saboda abin da ya kira raina kuruwar 'yan Najeriya ta hanyar naɗa Sunday Olise mutumin da bai taɓa koyar da wata ƙungiya ba a zaman coach na ƙungiyar ta kasa baki daya. Onibinde wanda ya jagoranci Super Eagles zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya ta 2002 a ƙasashen Koriya da Japan ya ja kunnen hukumar ta NFF tun kafin wannan nadi na Olise mai shekaru 41 da haihuwa inda har ya ce abin kunya ne ga hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta je tana roƙon wani mutumin da bai taɓa koyarwa ba ya zo ya koyar da 'yan wasan Super Eagles. Chief Onibinde ya ce Olise ya faɗa wa duniya cewar shi bai roƙi a naɗa shi ba. Wato dai hukumar ƙwallon ƙafa kenan ta je ta durƙusa ta roƙe shi, wai shin mai ta gani a jikinsa har da za ta roƙe shi ya zo ya koyar da 'yan wasa na ƙasa in ji shi? Tsohon kwac ɗin na Super Eagles ya ce shi a ganinsa raina kurwar 'yan Najeriya ne a je waje ko kuma a ma cikin gida a ɗauki wani mutumin da bai taɓa koyar da wata club ba, bai taɓa jagorancin babbar ƙungiya ba, a ce za a damƙa masa jagorancin Super Eagles. Wannan cin zarafi ne in ji bindi Ya ci gaba da cewa shin 'yan Najeriya sun manta da yadda 'yan Super Eagles suka wargaje baki ɗaya ne suka ba da Najeriya kunya a ƙasar Mali lokacin da Olise yake kyaftin na wannan ƙungiya a saboda rashin biyayyar su. To amma a yanzu irin wannan mutumin ne hukumar nff daga cewar ya dace ta dauko ta damka wa ƙungiyar ta super eagles in ji wani bindi.